Allahu Akbar Alhamdulillah Masha Allah gaskiya injiniyar Rabi'u Musa Kwankwaso ya ci gaba da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahi tallahi kalli jihar Osun kai ka ce jihar Kano ce inda ya tara dubun dubatar al'umma magoya bayan jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari gidan aljanna masha Allah la quwwata illa billah gaskiya mu ci gaba da godiya ga Allah kamar yadda na faɗa kullum ƙara samun ci gaba muke yi a cikin wannan tafiya ta mai albarka burin mu shine addu'ar mu shine kullum Allah ka sa injiniyar ta jami'in Musa Kwankwaso ya zama alheri ga wannan ƙasa Najeriya a wannan jam'iyyar ta NNPP Allah ka ba shi shugaban ƙasa sannan ka ba wa 'yan takarkarin mu. su ma nasara a zaɓe mai zuwa na 2023 ga dukkan wasu 'yan mu masu alwarka, domin a kawo ƙasa ci a kori wannan kuncin talauci ko kuma fatara da aka ƙaƙaba wa al'umma ita domin wannan kamfar talauci da ake ciki wallahi ba daga Allah yake ba wannan abin artificial ne wanda mutum ne yake kakaba wa dan uwansa mutum shi ku ci gaba da yamar subscribe ta taba alamar ƙararrawa domin samun sabbin abubuwa mun gode